Gracias. Amuwa ne ki sana'a. To ya aka yi? Tambaya nake da ita. Akan me fa? San zafukan da za a canza. San mun mazaɓar gama. A ina kenan? Eh a ina. Eh. Na ga idanuwa sun yawa a kanta. za ka iya cewa? A ina? Idanuwa sun yawa a kanta. za ka iya faɗi game da haka? To me zan ce? Me zan ce Allah ya ba APC. Iyaka abin da zan ce kenan. Ba abin da zan ce Allah ya ba APC. Ko ba haka bane? Kai bari ki ji bari gaya muku. Ni nan kaina ba a kwakwance yake ba. A ɗaure yake dam. Na san me nake yi. Idan na ce APC to APC. Idan na ce jam'iyya mai zuma to mai zuma nake yi. Yanzu yanzu kuma apc nake yi daga sama har ƙasa apc nake kaji mutane suna ta surutai gama gama an yi kaza an yi kaza yanzu aiki da aka je ana yi a gama titi da ake yi a gama rijiyoyin ruwa da ake yi a gama an ce siyasa ce ko to ki gaya ya aikin da ake yi a gwamnatin daga gwamnatin Buhari abin da ya kawo gwamnatin kowane gwamna ba siyasa ce ta kawo aikin ba saboda haka ba laifi bane in ka ce ma siyasa ce to siyasa ce amma abin da na yarda da shi ya yi aikin aiko kuma ko yau aka ce waye kaza waye kaza a gama wa za a ce kin gani an ce wai ai can baya bai sa ba ai ba sai yanzu can bayan fa ka amanta ba ganduje ne gwamna ba a lokacin ko ba haka bane wani ne a gwamnan kamun ganduje me yasa shi bai gama aiki ba bai isa bai musu kwaltar ba kuma sannan abinda ka gani ka taba shine janu ba wanda aka ce za a yi maka kuma wata hudu ba za a yi muku da aiki an muku na alkai a zo a ce a ah, mu in muka ga dama za mu mai da ku Washington DC America kenan ko to ƙarya ce tunda ba a yi ba abinda ka gani ka taba ka ji shine janu shine gaskiya dan haka abinda ni nake so mutanen gama Allah dai ya kawo lokaci duka ana ta ce ku ce a kansu ana ta wani kaza ana ta wani kaza tsaya su yi tunani su ga menene aka yi na alkhairi dan an maka kuma alkhairi ne kamata ka yi saka da alkhairi ai an ne ai ba ba ai ba ko an yi aikin ba shi kenan tunda an yi alhamdulillah a bar propaganda banza da wofi a bar abin nan din siyasa siyasa ba yaki bace siyasa ba ba abin nan bace saboda haka a kyale su su abin da suke so zaɓu gwamna ganduji kawai shine magana shi ya musu aiki wancan alkawari ne to alkawari ne kawai ai ba ai ba shi kuma ya yi finish wani kira za ka iya mutanen gama kira na ga mutanen gama shine su fito su gama abin da ya kamata su gama su dangwala wa dr abdullahi umar ganduji adimu islama gwamna mai musuluntar da maguzawa mai musuluntar kafirai shine kawai ne abin da zan ci can abu ne ba a sani ba wannan kuma abu ne a ƙasa da abin da yake a ƙasa da wanda kake hangowa a sama wanne ne fi kusa da kai da yake a ƙasa <laughs> ne magana kawai yawwa Bye. Uh,